Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Asabar 18 ga watan Maris wato ranar da ake zaben gwamnonin jihohi da 'yan majalisun dokokin jihohin Najeriya kamar yadda aka sani. A cikin shirin za mu ci gaba da kawo maku rahotanni da bayanai game da zaben na Najeriya. To amma yanzu a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta ba da umarnin a kama shugaban rasha vladimir putin saboda laifukan yaƙi da ake zargin ya aikata waɗanda suka haɗa da yin garkuwa da ƙananan yara daga ukraine matakin da kotun icc ta ɗauka na jiya juma'a ya je yin allah wadai daga fada kremlin mai magana da yawan fadar ta kremlin dmitry peskov ya ce rasha ba ta taɓa amincewa da kotun icc ba kuma ta ɗauki hukuncin da ta yanke a matsayin wofi dangane da abin da ya shafi rasha ya ƙara da cewa umarnin abin takaici ne kuma ba za a yarda da shi ba a cikin wata sanarwa da kotun icc ta fitar jiya juma'a ta ce akwai dalilai masu ma'ana da za a iya yarda cewa mr putin na da alhakin aikata laifi guda ɗaya kan sace ƙananan yara a ukraine rasha ta amince da cewa dakarunta sun kawo yara daga ukraine zuwa rasha amma ta ce wani bangare ne na wani shirin jin kai na kare marayu da yara da aka yi watsi da su wannan sammacin na kotun icc dai shine na uku kacal da kotun ƙasa da kasa ta bayar ga shugaba mai ci bayan umar albashir na sudan da kuma muammar gaddafi na libya ƙasar iran na jiya juma'a ta rataye wani bakurde da masu fafutuka da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke kallon sa matsayin fursunan siyasa da suke ƙara nuna fargaba kan yadda ake samun karuwar kisa a kasar a wannan shekara. Muhayyidin Ibrahim mai shekaru 43 an radiye shi ne da asuba a gidan yaron Urmiya da ke arewa maso yammacin kasar Iran. Kamar yadda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Iran IHR da ke da headquarter a kasar Norway da kungiyar kare haƙƙin bil'adama Hengo suka bayyana a wata sanarwa da suka fitar daban-daban. Kungiyoyin sun kara da cewa an kuma kashe wasu mutane biyar bisa zarginsu da laifuka masu alaka da miyagun kwayoyi a urmiya a safiyar jiya juma'a an kama ibrahim ne a shekarar bakwai a wani rikici inda aka harbe shi a kafa kuma aka yanke masa hukunci a shekara ta gaba an zarge shi da hannu wajen tafiyar da kungiyar kdp a iran wacce aka haramta ayyukanta da ta daɗe tana fafutukan neman 'yancin cin gashin kai ga yankin da kurra suka fi yawa a Iran sannan an same shi da laifin ta da bore. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce cutar COVID-19 tana iya zama wani abu a wannan shekara har zuwa wani matsayi da ke haifar da barazana kamar mura. Hukumar ta WHO ta bayyana kwarin gwiwar cewa za ta iya ayyana kawo ƙarshen dokar ta ɓaci a wani lokaci a shekarar 2023 tana mai cewa tana ƙara fata game da matakin da aka shiga na annobar kwayar cutar da ke zuwa ƙarshe. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka cika shekaru uku tun lokacin da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara bayyana lamarin a matsayin annoba. Ko da yake shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce ya kamata kasashe su ɗauki mataki makonni da yawa kafin nan. Na tsammanin za mu zo wannan lokaci da za mu iya kallon COVID-19 kamar yadda muke kallon mara ta shekara. naraktan gaggawa na WHO Michael Ryan ya faɗa a wani taron manema labarai. Barazana ga lafiya, kwayar cutar da za ta ci gaba da kashewa, amma kwayar cutar da bata kawo cikas ga tsarin kiwon lafiyarmu, kuma na yi imanin cewa hakan zai zo, kamar yadda Tedros ya faɗa a wannan shekara. yayin da lokaci ke gab da cika na yiwuwar cikar yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun bahar al-aswad yau asabar an yi kira ga majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a da ta tsawaita gaba ɗaya yayin da rasha ta yi korafin cewa ba ta da wata fa'ida sosai a yanzu haka majalisar ɗinkin duniya karkashin jagorancin sakatare general antonio guterres tana yin duk mai yiwuwa don tabbatar da cewa shirin hatsin na tekun bahar al-aswad ya ci gaba muna ci gaba da tattauna da dukkan bangarorin babban jami'in jin kai na majalisar ɗinkin duniya a gaida muhammad hafiz baballe Leda ya karanto mada labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu koma kan zaben najeriya Wannan karan za mu ɗora ne da bayanin yadda ake kada ƙuri'a da abubuwa masu alaƙa. Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka. Na'urar biba zai da ci gaba ne kan tsohuwar na'urar tantance rajistar zaɓe na da tasirin hana magudin zaɓe don sakamakon zai tafi ta na'ura da zarar mai zaɓe ya kammala kaɗa ƙuri'arsa. sa kamar misali nan na yadda aka zaɓukan baya jami'in zaɓe zai rika ɗaukar kuri'a ɗaya bayan ɗaya yana bayyana wanda ya lashe har a kammala da kuma ayyana sakamakon zaɓen jami'a sashen labaru ta hukumar zaɓen zainab aminu ta yi ƙarin bayani kan yadda za ta kasance a rumfar zaɓe kama daga tantancewa da ƙuri'a da ma ayyana sakamako. Wannan raɗe-raɗi da yake yawo cewa ba za a yi amfani da na'ura ba a daga an yi amfani da na'ura sakamakon zaɓe za ta tafi kai tsaye zuwa yanar gizo a wannan za mu iya cewa ba haka yake ba dokar mu tana nan kamar yadda muka tsara shi masu kaɗa ƙuri'a za su zo rumfar zaɓe za a tantance su za su kaɗa ƙuri'an su za su tsaya a gefe in suka zaɓi su sa ido a kan yadda ake gudanar da zaben za su ba da tazara na kamar mita uku daga rumfar zaɓe idan aka gama tattara sakamakon zaɓe jami'in mu zai kirga zai cike a takardar da muka tanadar da rubuta sakamakon zaɓe party agent da security da suke wurin za su saka hannu a kai daga nan kuma shi jami'in mu zai ɗauki hoton wannan takardar sakamakon zaɓen sai a ɗaura ta a yanar gizo saboda duk mutum a duk inda yake idan ya shiga wannan result viewing portal din zai duba ya ga sakamakon sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe kuma dokar zaɓe tana nan akan za a yi tantance ne kaɗa ƙuri'a ne tare da jefa ƙuri'a ba kamar yadda muka fara a baya ba za a fara tantance mutum a ba da lokacin tantancewa sai kuma a ba da lokacin da za a dawo domin kaɗa ƙuri'a to yanzu za a yi su ne a tare simultaneously ana tantance ka kana kaɗa ƙuri'anka so zaɓi ya rage naka ko ka tsaya a rumfar zaɓe ka duba ka ga yadda ake gudanar da zaɓen ko kuma ka tafi gida za a kuma fara gudanar da zaɓe ne karfe takwas da rabi na safe za a kuma gama shi karfe biyu da rabi na rana amma idan akwai wanda yake kan layi kuma karfe biyu da rabi ta yi to za a ba shi dama ko da zuwa karfe nawa ne domin ya kada ƙuri'arsa. amincewa da sabuwar dokar zaɓe ta sa bin tsarin zamani a gefe da na gwari-gwari ko rubutu kan takarda duk ma dai matakan nan za su rage laifuka ne a lokacin zaɓe da daƙile hanyoyin a ringizon ƙuri'a shugabar kwamitin zaɓe ta majalisar wakilai aishatu jibrin dukko ta ce sun fara shirin kawo sabon kuduri na kafa hukumar da za ta hukunta duk wanda aka samu da take dokokin zaben hukuma ce wacce muke so a kafa wanda ake ce ba a ce mata electoral offenses commission wannan hukuma ita aikin ta kawai za ta yi hukunci ne akan laifuka na zabe laifuka na zaɓe na ba wai lokacin zabe kaɗai ba a'a kafin zaɓe yanzu kamar misali in an zo mitin na zaɓe ka zo ka tada hankali to wannan hukuma ta hukunta ka lokacin zaɓe idan ka zo ka ce za ka tada hankali wannan hukuma za ta hukunta ka bayan zaɓe za ta hukunta ka domin mun ga cewa idan wannan doka wanda shugaban kasa ya rattaba ma hannu wato electoral act din nan ita kaɗai ba za ta kawo mana demokradiyyar da muke so ba amma idan aka hada da wannan hukuma ta ladabtar da yan Najeriya to ina ga demokradiyyar mu za ta kai inda muke so nan ba da daɗe ba insha Allah nan da yan satuttuka kaɗan za mu zo mu bayyanar wa jama'a zo su ba mu shawarwari wato za mu yi abin da ake cewa public kyare wani mataki ne idan an kai ga kawo kuduri sai ka domin ka ji ra'ayoyin jama'a ga baki daya kungiyoyi masu zaman kansu ne hukumomi ne a mu ma 'yan takarar kanmu in kana da abin da zaka bayar duka muna gayyata a zo kowa ya bada ra'ayinsa sai mu tattara mu zo mu zauna mu tace mu dawo wa majalisa ta duba ta ga me za a tsame sannan a yi kokarin kaiwa shugaban kasa insha Allah muna da wannan niyya da alamun rashin amfani da rumfunan zaɓe 240 don ƙalubalen tsaro ba zai shafi damar jama'a da suka zaɓi wasu rumfunan ba da suke ganin za su kaɗa ƙuri'a cikin aminci. Nasiru da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, to don kar mu yi tuya mu mance da albasa, ya kamata su ma masu kaɗa ƙuri'ar a ji ta bakin su musamman ma kan ko shin yadda suka kaɗa ƙuri'a zaben shugaban ƙasa hakan za su yi a wannan karan ma ko a'a. bari mu fara da masu kada ƙuri'a a jihar kano sunana awal ali musa alhamdulillah mun je mun yi zaɓe to gana zaɓen gwamna kuma shi ma za a fita ne ko kuma ya insha Allah rubu za mu fita insha Allah jam'iyyar da ka dangwala na zaɓen shugaban ƙasa ita za ka maimaita ko kuma akwai bambanci gaskiya a wannan karan za mu canja za mu canja insha Allah sunana Alhaji Aminu Abdullahi Alhaji Aminu an yi zaɓen shugaban ƙasa mako biyu ba an fita ko an kada ƙuri'a? Rai ko an fita an kada ƙuri'a. to ga na gwamna kuma ya tuzo shi ma za a je ne ko kuma an yi kenan a za a je jam'iyyar da aka zaba a wancan karo ita za a dada dangwalawa ko kuma a bana za a yi wake da shinkafa ne to <laughs> ko a wancan ma ba jam'iyyar da ya na zabawa kawai na duba yan takarar da ya mun na zabe shi yawa baba ya suna shi shi usali an yi zaben shugaban kasa wai an fita ko an kada kura an fita an kada kuri'a to ga zaɓe yana zuwa na gwamna da za a yi in allah da za a je a sake jefawa jam'iyyar da aka zaba a wancan na shugaban kasa ita za a maimaita ko kuma a akwai eh, bambanci to in allah da jam'iyyar da muka zaba a wancan lokaci yanzu in allah da za a sake canja wannan wata jam'iyyar kuma ba ita za a sake zaba ba ko bai ji haka eh dalilin abin da yasa dama shi zaɓe idan aka yi na shugaban ƙasa idan an dawo na gwamna zaben yana sake canjawa shine dalili to kuma muna ganin ya kamata mu sake canje wannan zaben sabanin na shugaban kasa da muka yi. Ya suna? Suna na Aisha Tuba da Masu Ahmad. Kin yi zaɓe a zaɓen shugaban kasa da kai? Eh na yi zaɓe. To ga zaɓen gwamna. Za ki fita ki kaɗa ƙuri'a ne? Eh insha Allah zan fita na kaɗa ƙuri'a ta a wannan zaɓen da yake gabato nan gaba. Jam'iyyar da kika zaɓa a baya ita za ki da zaɓa ko kuma a za ki canza? A gaskiya ni zan canza jam'iyyar da na zaɓa a wancan zaɓen da aka yi to gaskiya wannan zaɓen ba ita zan kuma zaɓa ba. Sunana Abdullahi Sali. Ana Abdullahi an yi zaben shugaban kasa an fita kada guda kuwa wancan lokaci. Tabbas an je an kada. Mm, to ga zaben gwamna kuma. Shifa. A shi ma sha Allah za a je To yanzu an je zaben gwamnan nan jam'iyyar da aka zaɓa ta baya ita za a dangwalawa ko kuma a akwai bambanci. Eh ka san shi yanayin zaɓe yadda yake yanzu gaskiya ba wai jam'iyya kawai ake duba ba bayan jam'iyya ana duba mutumin da yake takara. ya ingancin sa yake saboda haka ba zai zama lalle cewa wanda muka zaba a lokacin zaben shugaban kasa jam'iyyar da muka zaba ya zama za mu zaba ya zama sunana mala abbakar mala abbakar an yi zaɓe na shugaban kasa da ya wuce a gaskiya ban samu na yi ba saboda harkar tsaro ana dan fargaban abubuwan da zai je ya dawo to ga zaben gwamna na tafe insha Allah zan daure in fita saboda muna sa ran in Allah yadda za a zuba tsaro yadda ya kamata a wancan da ka fita zam'iyyar da ka zaba yadda take da wacce za ka yi zaben gwamna da ita ko kuma a dama ka tsara daban-daban za ka yi a na tsara daban-daban zan saboda ina da wanda nake so a na gwamna su yi ma da bi ma zan fita yanzu da na je na shugaban kasa mm. jam'iyya daban na gwamna ma jam'iyya daban sunana adam no wai an yi zaɓe ma ladan a Allah bai bana je za ka je na gwamna eh to in Allah ya nufa zan iya zuwa to da a ce ka yi zaɓen shugaban kasa kuma zai yanzu kake da niyya za ka je na gwamna din nan eh. du yan takarata ka yan jam'iyya ɗaya ne ko kuma daban-daban suke da na je na shugaban kasa dama jam'iyya daban ne kuma na gwamna shi ma in na je shi ma daban ne muhammadu nasiru ka yi zaɓen shugaban kasa da yaushe na yi zaɓe da za a jibi za ka yi zaɓe insha allahu jam'iyyar da na zaɓa ita zan zaɓa to me yasa saboda ita nake ra'ayi baba sannu da rana baba ya suna abba musa baba an fita an yi zaɓe ne zaɓen shugaban ƙasa da wuce ban yi ba amma yara su sun yi ina da yara amma su sun yi kana da katin zaɓe ni ban yi eh, ma don na riga kawai na manyanta na bara ma yara kamar harka ce ta yara kenan ni a nazari na ba yara sun kawo ƙarfi yi mun ɗan mana su su su a ɓangare a ɓangare a fi haƙuri. Malam suna. Suna Nuhu. Uh, Malam Nuhu an yi zaɓen shugaban ƙasa da wuce? An yi zaɓen shugaban ƙasa kwarai da gaske. To za a fita wannan zaɓen da za a yi asabar na? Insha Allah za a fita. To jam'iyyar da aka zaɓa ta baya ita za a zaɓa ko za a canja? eh to ai cancanta ake sai na dubu quality da wanda dai na san dai abin na si zan zan canza kwarai daga gaske za ka yi wake da shinkafa ke insha Allah sana Muhammad Al-Amin Ishaq an yi zabe ne a lokacin zaben shugaban kasa ne eh, gaskiya ne mun samu kada guriya mm. to za a fita wannan zaben gwamnati da zai ah, insha Allah ko da wuri ma ko Allah da za a canza jam'iyya ne a wannan karan ko kuma a wacce aka zaba ta baya ita za a zaba yanzu eh, gaskiya dai mu a yanzu dai tunda mun ga tafiyar ne take in Allah da mu ba ma tunanin dai za mu canza wata jam'iyyar da wannan din dai za mu sake koma mu sake kada mata gode in Allah da daga Kano bari mu kada Kaduna assalamu alaikum suna Bello Abubakar jam'iyyar zaba a shugaban kasa kuma wannan wata gwamnati zan zaba saboda biyayya sat nake da kasa sama suna na Idris Adamu daga cikin amma an fi sani na da gwanki jam'iyyar da na zaba na zaben shugaban kasa insha Allahu ita zan zaɓa na zaɓen gwamna amma zan yi dan majalisa daban kuma zan yi gwamna daban. Sunana Comrade Ziaul Haq dan Haru. A ko kaɗan ba haka zan yi ba. Akwai wasu cancanta da zan duba zan samu bambanci na zaɓe. Zan bambanta tsakanin tsakanin jam'iyyu zan zaɓi cancanta. A ba zan yi sak ba ko kaɗan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Hawa'u Abdulrashid. Ga zaɓe ya zo amma ba ni dai sak zan yi. inda na zaɓi shugaban ƙasa haka zan zaɓi gwamna da fata ina roƙon allah ubangiji allah ya zaɓa mana allah ya sa eh, mu zaɓi wanda zai taimake mu ubangiji allah ya tabbatar mana da alkhairi daga sama har ƙasa sak zan yi daga sama har ƙasa sunana abubakar isa wanda ake kira dan kasuwa na yi zaɓen shugaban ƙasa da na sanatoci da house of rights jam'iyyar da na zaɓa na shugaban ƙasa ita zan yi a gwamna da dan majalisa na jiha jam'iyya ɗaya ba gudu ba ja da baya sunana mustapha muhammad mai aikin bowl abinda ne daga shugaban ƙasa ita zan yi har 'yan majalisu har gwamna gwamna abubakar umar maude a shugaban kasa na zaɓi wata jam'iyya a gwamna zan zaɓi wata jam'iyya duka zaɓuɓɓukan da za a yi jam'iyyu daban-daban zan zaɓa saboda sak ita ta jawo mana matsala a wannan ƙasa muka shiga wannan halin da muke ciki da farko suna na asiya abubakar to na gaskiya na yi zaben shugaban ƙasa amma in zaben gwamna ya zo jam'iyyar da na zaɓa ba ita zan zaɓa wai a gwamna ba gaskiya ba zan yi sak ɗin nan ba saboda ina so in zaɓi cancanta ne na sunana isa abba ahmad a zaɓe dai da ya gabata mun zaɓa shugaban ƙasa amma zaɓe mai zuwa ba sak za mu yi party sak ba saboda party sak na ɓata mana wannan ɗin siyasa to ya kamata ce muna ɗaukan mutane ne ba wai party ba ba jam'iyya ba to gaskiya ba abin da ya sa ni in ji in ƙara yin siyasa sak. assalamu alaikum na aminatu sa'id wannan zaɓe da ya taho dai gashi nan ya taho ga dangadan muna sa rai za mu fito gaba ɗaya mu kwanmu da kwarkwata mu je mu dangwala don ƙuri'a mu ita ce 'yancinmu a zaben shugaban ƙasa dai akwai jam'iyyar da na zaɓa wannan zaɓe da zai zo shi ma da akwai jam'iyyar da zan zaɓa daban don ba zan yi gaba ɗaya ba abin da za mu duba shine cancanta za mu duba ba wai jam'iyya ba ni ba zan yi sak ba saboda an yi a baya ba a ji da daɗi ba don haka canzawa zan yi suna na sani isa jam'iyyar da na shugaban kasa shi haka zan yi a gwamna ba wani garoye eh, jam'iyya ɗaya ne ko tafi yadda kamata eh suna na hafiz muhammad sani eh zaɓe dai gaskiya ai hoye ba ya ce mai wayo bai zuba kwanshi duka a ƙwarya ɗaya saboda bara gurbe ɗaya ya shiga zai bata sauran so saboda haka za mu bambanta domin a samu competition a cikin gwamnati a ba za mu jam'iyya ɗaya ba sunana khadija salis a gaskiya alhamdulillahi mun yi zaben shugaban ƙasa lafiya kuma alhamdulillahi kowa ya san abin da ya zaɓa gashi dai ana ta talle-tallen isaac isaac ni dai a gaskiya ba zan ɓoye ba gaskiya ba zan iya yin wannan ɗin ba jam'iyya zan duba wanda ta ɗauko ta fidda ɗan takaranta in dai ya cancanta in zaɓe shi in bai cancanta ba zan yi watsi da wannan al'amarin sak in zaɓa in misali abin da na zaɓa a shugaban ƙasa daban abin da zan zaɓa a gwamna daban haka yadda na zaɓa na shugaban ƙasa jam'iyya daban 'yan majalisu jam'iyya daban sanatoci jam'iyya daban haka ma fa na gwamnoni zan kasance kowa cancanta zan nema in zaɓa. sufa 'yan borno ya za su yi zaben a wannan karan Suna na Gaji. Modu Gaji wannan zaɓe mai zuwa idan Allah kai mu na gwamnati da 'yan majalisu kamar mutanen da jam'iyyar da ka zaɓa ne za ka sake zaɓa ko kuwa. Eh insha Allah jam'iyyar da na zaɓa shi zan kara zaɓa saboda muna ganin nasarori kuma muna ganin alamun yin nasaran zuwa gaba. Lani ne Malam Ali mai aski mai sai da tibina. Kamar jam'iyyar da ka zaɓa shugaban ƙasa shi za ka sake zaɓa ko ko za ka canza. Eh to akwai abin da ya dace mu duba wanda muka zaɓa in a matsayin shi shugaban ƙasa ne mu zo ko mu ce ce za mu zaɓi kuma na gwamna ma duk abu ɗaya ne ba lallai wani mu duba cancanta da wanda ta dace mu zaɓa amma ni yanzu a karan kaina ni wadda na zaɓa ɗin gaskiya da yake harka ce ta siyasa to ba ba shi ne zan zaɓa a gwamna ba ba fati ɗaya ba ce fatin eh, da na zaɓa a wannan na shugaban ƙasa in Allah da na gwamna kuma shi ma zan duba in ga wanda ya cancanta in zaɓa. sunana Hanza Hehu kamar ganin cewa an zaɓi shugaban ƙasa an gama ana shirin zaben gwamnoni da 'yan majalisu kamar shi wanda kuka zaɓa shugaban ƙasa jami'a jam'iyyarsa za ku sake zaba ko kuwa za ku canza kamar wanda na zaba a shugaban kasa jam'iyyarsa zan sake zaba mana ina tare da su ɗari bisa ɗari sak kenan na umar usman kamar wannan zaɓe ya zo na gwamnoni kamar jam'iyyar da zaka ka zaɓa ka sake zaɓa ko za ka canza jami'a za mu zaɓa jam'iyyar da muka zaɓa da baya tunda yanzu da mu muna so saboda muna ga abubuwan da suke tafiya da ba mu so mai da hannu agogo baya muna so kai a ci gaba da mana hakan a ƙara kuma dan kurakure da ake mana baya da ayi kokari da Allah dan janye su a mana abu mai kyau wanda ko da gaba ne ba za mu iya yaban mutum bayan shi bayan mun zo mana kuka da shi Nana Fatima wannan zaɓe mai zuwa na gwamna duk wanda Allah ya ba wa sa'a kowane jam'iyya Allah ya ba shi nasara kamar da ne kika zaba ne za ki saki zaba ko kuwa a'a sai na shawara akai to suna na Tijjani Usman Bello kamar jam'iyyar da ka zaba wancan karon shi zaka sake zaba ko kuma zaka canza jam'iyya eh to in Allah ya so ina sa ran in zabi in ci gaba da zaben wanda na fara zaba malam Muhammad kamar wanda ka zaba zaben shugaban kasa shi zaka zage zaba gwamna ko kuma zaka canza ne bisa raɗin kanka eh shi kasan siyasa wannan kullum mutum yana duba shi yadda mutum yake da kuma abin da zai iya delivery. sunana muhammad kamar tun da ka zaɓi eh, kun yi zaɓen shugaban ƙasa kamar wannan zaɓen ya zo jam'iyyar da ka zaɓa a baya shi zaka sake zaɓa ko kuma zaka canza jam'iyya. kwarai da gaske ai mu ba mu da wani wannan ba mu da ah, wani boye-boye abin da muka zaɓa na farko shi za mu ƙara zaɓa. sunana julius emmanuel. kamar jam'iyyar da ka zaɓa ne kake sa ran ka sake zaɓa ko kuma zaka canza jam'iyya. dama ba jam'iyya nake bi wani mutum nake bi ka ga inda ni kuma na sha bamban da mutane in ka naga ka cancanta zan je na kada kura ta na miƙa ma to wani muhimmin rukuni a siyasar Najeriya shine bangaren mata 'yan siyasa wai shin wace rawa wannan rukuni ke takawa musamman ma a wannan zaben an samu mata da yawa da suka yi nasara zuwa yanzu Madina Dauda ta duba mana wannan batu. Daga 1999 zuwa yau, ƙididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaɓa a cikin 'yan majalisar ƙasa 469, wato sanatoci 38 da 'yan majalisar wakilai 119. Sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. a cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan fabrairu uku ne kawai suka samu nasara su ne ireti hibba kingibe ta jam'iyyar labour a abuja da idiyat adebule ta apc daga gundumar Legas ta yamma sai ipalibo hari banigo ta jam'iyyar pdp daga gundumar jihar ribas ta yamma wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109 sannan daga cikin 200 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma sha biyar ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar kwatowa 'yan uwanta 'yanci, Madam Ene Ede ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasar ƙasar domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata takwas zuwa uku. yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau goma mun ce mun yi gaba na gan yanzu abin da ya zama kuma kamar hamsin da kuma mun yi mun koma baya ba wani cin gaba a ce a senate gaba daya dama mata takwas kawai a za gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukan su sabon zuwa ne. To ganin cewa Ireti Hibba Kingibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zaɓe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya. Ko menene za ta ce a game da wannan zaben ga bayanin da ta yi mana. Ban ce kawai a mara kowane mace baya ba wanda suka gan ya cancanta a je a mara mata baya. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara ashirin a National Assembly. Ni ban ga abin da ya yi mana ba kuma duka fct ma sun gaji saboda haka garin neman canji ni ne na canji din don sauran biyu an taba zaben su waɗansu so da yawa ɗayan at least ya tafi national assembly so ɗaya mai mana ai babu so ni ne fiskan canji din in ana son mutum fatin bai hana su a gani na wannan karo sama gama mata za a samu mata a cikin gwamnati dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga amma ga khadija abdullahi iya wacce take takarar kujerar gwamna a jihar neja ta ce duk da kokari da 'yan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya akwai kalubale da ta fuskanta. An kalubalen na da yawa wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba wannan ba problem ba ne da issue ba ne tunda matan su riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci su ma suna so su tsaya sun tsaya tsayin daka wani balan kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na yar takara sai da ta yi maganan kuɗi amma wannan ma allah na gaba yana kuma baya so balan da muke da shi kenan ita kuwa shugabar kungiyar mata 'yan jaridu ta ƙasa madam ladi bala ta nuna cewa jam'iyyu a najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata matsalar mata harkar siyasa na suna nan da yawa suna nan da yawa ɗaya matsalar mata siyasa najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a ƙasa yau siyasa najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin ciddo ba ne ba wai kuɗi ma sana'a ba kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci ka shiga siyasa ka ci zaɓe a najeriya sai kana da shi amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne amma a ƙasa harkan kuɗi ne a party level ma kami ki samu tickets ki ji kudade da mutane ka siya ticket da shi miliyan ɗari party ta siya da ticket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba fom ne kadai ya tafiyan ba a kyauta in ka samu in ka samu fom din ka saya ina wani kuɗi ne zaka ba delegate su zaɓe ka har ka zama kai ne zaka ɗauke eh, zaka saya kakara a wannan party kin gani ko an ba mace fom free delegates a Nigeria da kuɗi ake siye su. An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma ya zuwa yanzu mata goma sha biyar ne suka samu nasara. APC tana da mata takwas, PDP tana da mata hudu, jam'iyyar Labour tana da guda ɗaya, haka jam'iyyar Abga da kuma jam'iyyar YPP. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina. wani babban lamari a siyasar najeriya ta yanzu kuma shine ɗauki ɗora da siyasar ubangida mahmud ibrahim kwari ya haɗa mana rahoto a kai a najeriya siyasar ubangida na tasiri matuka ga sha'anin zaɓe musamman ma a yayin fidda gwani Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayar Kano na cewa. In za ka iya tunawa tun jamhuriya ta farko a Najeriya zuwa jamhuriya ta biyu idan aka ce Malam Aminu Kano ya yi magana da ɗan nefu zai bi idan aka ce sardaunin sokoto ya yi magana da ɗan npc ko zai bi to waɗannan iyayen gida ne na siyasa amma sun tafi da ita bisa aƙida da kamar wato jagorori ne jagoranci ne amma yanzu iyayen gidan siyasa abin da aka san su da shi shine karɓar kuɗin hannun mutum su bashi abin da bai cancanta ba To amma a cewar sanata Mas'udu El Jibril Doguwa tsohon wakilin mazaɓar Kano ta kudu a majalisar dattawan Najeriya gwamnonin ƙasar su ne tushen matsalar siyasar Ubangida a ƙasar. Wai shin kai yanzu a Najeriya idan aka yi magana Ubangida a ko wadda yake da ubangida ba gwamna yanzu ko kuma gwamnan da ko kuma gwamnan da ya fara yi ba ai magana kake gwamnonin najeriya duk matsalar da muka samu muka yi ga a cikin demokradiyyar mu ta najeriya su ne shugaban kasa ba shugaban kasa shi ma ba gwamnonin suke juya shi ba saboda ka gwamnoni su ne tushen siyasa ta iyayen gida Watakila hakan ce ta sanya masana kimiyyar siyasa ke cewa akwai alaka ta da tsakanin siyasar Ubangida da siyasar kuɗi wadda kan rikide ta haifar da yanayi na amfani da kayayyakin masarufi domin jan hankalin masu zaɓe. Sai dai ana ci gaba da muhawara a tsakanin manazarta cewa ta sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin Najeriya ka iya tasiri ta wannan fuska. Tunda babu kuɗin ruwan kuɗin to za a samu sauƙi Masana ilimin kimiyyar siyasa dai sun ce sayan ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin siyasar Ubangida yana nufin tafka magudin zaɓe. Shin ko gwamnoni kan taka rawa a wannan? Wai ba cinya ba kafa baya. Su waye suke da kuɗin? Su suke da hanyar kuɗin? Gwamnonin nan kamar dai da nake faɗi su ne suke da madafu na iko su ne suke da madafu a kan asusun da ya mallaki harkokin jama'a. Tididai hukumar zaben Najeriya INEC ta ce kirkiro da na'urar bibas na daga cikin matakan da ta ɗauka domin kawar da magudin zaɓe a ƙasar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye game da zaben na najeriya yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatarwa da mu Salaman Abu da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a ci gaba da kasancewa da muryar Amurka don sanin halin da ake ciki game da zaben na matakin jihohi a Najeriya. Wassalam.